بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi a ci gaba da karatun wannan littahi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil abdullahi bin fudu wai ka gama da hullahu bi rahmatin mun kwana a cikin suratul waƙi'a wanda kuma juz'i na biyu majalladi na hudu muna shahi na ɗari da sittin da tara a inda maɗaukin sarki yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم وظل من لا بارد ولا muna inda ake bayani akan abin da ya shahi ashabu shimali ashabu shimal alli sautar da abubuwan da suke ciki sai aka zo da magana akan hakumi domin waɗanda ke samun inuwa masu ni'ima amma sai aka zo da inuwa kuma an haɓar da ta ‘yan wutata Allah ya ce wa zillin suna da inuwa miya hamomin ta hayaƙi dukhanun hayaƙi shadidin sawa mai tsananin baƙi ya hamumu ya min alhamati wahiyar sawa da shi ne baƙi labaridin wannan inuwa ba ta da sanyi ka gairihi mina zilali kamar wani ne na inuwoyi domin inuwoyi sanyi gare su to ita ba ta da walakarin ba ta da kyan gani husnul manzar kyaukyawan magana asbata Allah ya tabbatar da azili inwa lahum gare sun manafa bar da hutun ne ko da sanyi ne wa rauhu da hutawa ce ta hakuman domin a yi musu janci wata alilan da jirwayi da an na zalika cewa inuwa mai sanyi mai daɗi wadda aka hutawa cikinta yasta hiƙuhu a daruhun kiyoshinsu sun ka cancance ta su ne yan aljanna Allah ka ba mu aljannarka na'am كانوا قبل ذلك مترفين أي مسوانا دوما أراما إنهم للسوا كانوا مترفين قبل ذلك zama من إمتاه gabanin zakkuwa lahira can duniya muna'imi na suna mana imta mun hakimi da sun makara fi shahawati a cikin shawoyi azhabu sun tahi da ɗayyibatihim daɗaɗansu yi hayati duniya a cikin rayuwar duniya wato duk abin da ya kamata su samu lahira nan duna sun kwashi kayansu don haka yanzu in za a musu na su kama ko cikakki aka yi musu kuma وكانوا يصرون على العظيم wa kanu kuma sun zama yusiruna suna nacewa lahin su bisa ga laihi azambu laihi Azimun babba babba alkubru billahi kahirci da Allah babu babban laihi iri ne to suna aikata wannan aiki na laihin kuma sun zaune sun danhwari gare shi suka yi ba su bari baitin kahirci da Allah da wannan saban da suke yi kuma وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون سنزا سنا فرفدا yanzu a ya zamitina idan muka mutu wa kunna mun ka zamo turaban ƙasa wa izaman da ƙasusuwa a inna lama bu'usu na yanzu mu ana tayar da muwa munkiri na zalika suna masu muson haka mukazzibi na lil rasul suna masu ƙaryata ga manzannin Allah nafi na liqudratil muqtadir fihi sun suna masu korewa ga ikon mai iko a ciki wa kurrira hamzatu an maimaita hamza fi qira'atin a cikin qira'a gaira nafi amma banda ta nafi'u wa kisa'i da kisa'i lid dalalata ala inkar al ba'th mutlaqan wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna saboda haka wannan yana gwada musun su ga tashin alkiyama mutlaqan وخصوصاً في هذه الحالة كما كي بيقوانا حالي سنة مصر سوك جاتوا باموبا آباؤنا الأولون في ينظر هذا أبنمو نهركو بفتح الواوي للأعداف على المستكين في لما لمبؤوسونا حسنه الفصل جامعة الإنسيوام للجمهور وهو في ذلك وفيما قبله للإستبعاد سنة قال يا نيسا tashi ta da uwayensu wa bi sukuni wawi limn amirin wa qalunu adafan bi au ala mahalli ismi inna wal amil fi zarhi ma dalla alayhi mabusuna la huwa lil fasl bi in wal hamzatu na'am قل إن الأولين والآخرين لمجموعون to tun da tambaya suka yi mai tambaya ya kamata ya samu ilmi Allah ya ce ma annabi ce inna innal na lallai na farko ga halitta wal'ahin na na ƙarshe ga halitta la na wallahi za a har haɗa su ilami ƙata zuwa ga wakaci da waqatin ga wakaci na yi yini ma'alumin sananne wal miqatu abinda ake ce miqati ma yuwaqqatu bihi shay abinda ake iyakance abu da shi ake na auni nai ayu hadd wanda ake iyakancewa wa minhu miqatul ihrami daga nan an ka samo miqati na ihrami ga umra ko haji ai ila ma wuqitat bihi dunya zuwa ga abinda an ka iyakance duniya ba ta ba ta tsallakawa wahud da an ka iyakance ta min yawmin ga yini mu ayana ayanan ne inda Allah ma'lumun lahu sanan ne gare shi wannan wani na ho yawmal qiyama shine yana ranar alqiyama ya an kai nan babu magana tsallaka wal idabatu bi ma'anan min thumma innakum ayyuha ثم إنكم sannan lallai cewa koWa ayyuha gwalluna ya ku batattu almukazzibuna masu karyata bil ba'asi kamata a gabatar da karyata a kamin baluna to kaddama dhalal Allah ya gabatar da bata li'annahu man sha'un dun shi an mafara na aka kazibi karyatawa sai mutum ya halake sannan zai karyata abinda a gaskiya duk lokacin da kaga mutum ga gaskiya kirikiri ya batta ya faɗa abin da a ƙarya ya gaba cewa don haka ba a ce ba sun ma inakon ayyuhal mukazzibuna daluna sai an ka ce ayyuhal daluna ya kubata tu al mukazzibuna masu ƙaryatawa shi in kaga mutum na ƙaryata abu to sai da ya halaka sai da ya bace gare sai ne ƙaryata shi na'am la'akiluna min shajarin la'akilu na wallahi za su ci su har haɗiɗiya min shajarin daga wani ice min zakumin zakumi min al'ula lil ibtida il gaya wasaniya ne bayani shajari wato za su ci iccen zakumi wasu kuma suna ce mai iccen bulasa. wannan zakumi ɗan wuta zai cika ciki ne da shi sannan duk wanda ya sha ruwa bai fadawa haka nan yake raka in sun ka ci shi mi za su yi famaluna za su cika albudulu cukuna. min hagare ta mina shajari dammi lokacin da suke harhaɗi ɗiya wannan zaƙumi lishe da da tsananin yunwa ka san wato in kana son ka ga wanda aka wa abinci karan tsaye to a girki aku shi a kawo manyan wata amma wanda ya zan koshe shi yanka aji abinci dan kwanta shi kai bai koci da yawa amma ya ana son awa abinci karan tsaye to aje mai mayin wata a ga wanda aka yi hmm. na'am فشاربون عليه من an ci abinci ba a son ruwa ana bukata da ruwa عليه sharibuna za su sha alaihi gare shi wannan zaqumin al-maqul min al-hamim ruwan a rashin tsananin kishirwa ga zakomi an ci mai matsanancin bone sannan ga ruwa masu zahin tsaya an ce a sha su kuma shan da za su yi musu ba shan kwanci hankali ba aha fasharibuna shurbarim hada nuzuluhum yawmaddin fasharibuna suna sha ga waɗannan ruwa shurba irin shan nan na himra kuma mai jin kishirwa al-ibil al-una sha raƙumma masu kishirwa yadda in sun ka isa tabki babu mai hako kuma raƙumin ga ya kwana goma sha bai sha ruwa ba to in ya ji ta kai ne wurin nan daɗa ta kai kallon wanda aka yi wani irin raƙumi na ahim da an kace mai kishirwa ciyo ra na kishi Allah fi laturwa wadda ba ta ƙoshi da da'in don ciyo yuqalu lahu wato hiyam wato ku a ce huyam da don me jam'u haimanu lil zakari namiji kenan wa haima lil unsa ka ada shanu wa ada sha wa qila arrimal jam'u hayamin bil fatahi in yace hayam da fataha ga ha'u huwa ramalu shine rere allazi la ruwa wanda bai sha min alma'i daga ruwa jamu ala hayyimin kasuhubin sun fifa, wa ba'ala bihi ma ila bi jami'al abyadu wa kullu min al-ma'duf wal ma'duf alai akhassu min al-akhir kowanne abinda an kai adahi da abinda an ka adabta gare shi ya banta daga na daban min wajahin daga huska wal ittihad amma babu iyaka cewa wa shurbul hamimi shan ruwan zahili dab'il adashi don tunkuda kishirwa garibun bakon abuna ba a shan ruwan zahi don a turbuɗe don a turbuɗe ruwa kama anna shurubuhum kama yadda yake shan su shurbul haim irin shan nan na raƙumi wanda yake mai ciwon abin na raƙumi ajibin mai ban mamaki na huwa bi zammi shini li nafi'in wa asimin wa hamza wa fataha lil baqina hadha nuzulun wannan shine kwaccaran su ma'u idda abinda an ka tanda lahum gare su batan. domin garar baƙi wannan shi ne abinda an ka tana dama ‘yan wuta yau maddini ranar sakamako kuma ba da nuzul otom amma abinda yake bayan an jiɗa ana ce mai otom ba nuzul ba wafi yi nuzulan amma ambatan wancan a mai kwacciyare ta hakuman bihim wato jancina aka yi musu ana musu kushi li'annahu ma adlu ma abinda ake tare da nan nazil ga wanda sauka karamatan lahu don girmama shi to wani akwai girmamawa wala kantawa annan don haka an mai kuma hadha nuzuluhum yawmaddi na'am نحن خلقناكم فلولا تصدقون تو يا كو يا ادم الله يتي نحن mun ka halicce ku. A waje da naku mun ka samar da ku min adamin garashi wala tushakku fi zalika ba ku shakka a cikin wannan su la tusaddiquna don mi ba ku gaggauta ba bil i'arati da mai suwa wa innaha ahwan mai ta hi sauki min ibtida daga farawa yanzu abinda an ka fara babu alama akwai wahala ga amai sai babu wahala to me addalilin ku na rashin gaggautawa wanda duk abin da kuke tare da shi babu abin da an naku komi mu mun kai to ci gaba shin wai ko kun ga ku ba mu labari abin nan da kuke zubawa na mani cikin mahaifa ko da kuke jewa fil arhami cikin mahaifa min nutfin na mani na'am a antum takhluquna am nahnu a antum kuwa ta haluku na hukukun halitta shi basharar mutum sauyan daidai mai daidaita ta halitta amna hannun haliku da ko komu ka halitta a ya hab kaddara annakum la ta'lamu na khalqa anfusakum da ba ku san halitta kanku ba kuwa alastum tushahiduna ma yulad minkum da mutum na shakka ga halitta kai ne bai san wa an kai ba to mutum ba ku zamo kuna halarta kuna ganin abin da ake haihuwa muku ba da ake haihuwa ba ku gani to ai نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن نحن قدرنا مومنك واتو ينكا منك قدرا بالتشديد للجمهور وتخفيف لنا mun ga kaddara almauta mutuwa bai bainakum tsakaninku na bi zalika mun hukunta haka wa qasamnahu mun raba shi alaikum gare ku kullum bi waqtin muayyanin babu wanda ka mutuwa sai da lokacin sa ne, don haka duk wanda ka ga ya mutu da ya mutu haka Allah ya kasa kwashewa ɗaya da saura wa ma nahnu bi na kuma wallahi mu ba a yi rijayen mu magalubi da ba a yi rinjaya mu'ajizi da ba a kasar da mu saba ƙatku alaƙa ba. galabtahu karin jahi alaihi a kansa. wa minhu daga nan qaulul fuqaha zancen malaman fiqh Sabaka hadafin ai hadafi ya rinje mutum. ai la na adon ba ɗaya wanda ke irin jayin mu yan haraba ko ya gudu min al daga mutuwa wallahi muna kamo shi in ko mutum ya iya ya tsallaka muwa wa ma na hannu masbuqina na'am ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun ba iya kasar da mu ala an nubaddila bisa ga mu canza makanakun bagiranku ga amsalakun irin ku duk mu karkashe ku mai wasu ajba'akum irinku. ba a iya rijayen mu aunu gayyir ko mu canza sifatukum sifofin ku wa ala tilatul lil masbuqina ala tafsirihi al awwal wa halun aw illatul liqaddarna ala sali wa ala bi ma'ana wa ma na hannu bi mazmuki na itiradun wato wata jimla ta hagitta wannan shi'akun kuma mu muna kaka ku mun ka ku na halko muka kalice ku fi ma ai wato cikin halitta a wasu koko sifa la ta'lamu na huwa wadda ba ku san menene shi ba wa ma'aikatun kuma a taɓa muku alƙawarin da misalahu sa ba wallahi muna iya ƙaƙa ku mu sai da mu kashe ku mu zo da wata halitta muna iya mu mai da halitta ku wata halitta da ba san wata iri ta ba sai an yi lalabi, Allah ka tsare mu na'am ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون kuma iya ta ƙi ɗaya kun kai wala ƙar alintun haƙiƙa kun san na ata halitta bi sukuni shine wal qas lil jumhur fataha wal madd lil kaseerin wa abi am kama qaddamna fil ankabuti wallahi kun san nash'ata al ula halitta farko khalqu abikum halitta ubanku adam min turabin daga turbaya ko kuma aukar uku ko ku halitta ku walam takunu shay'a ku zan komai ba ga kunan dai shin falaula ta zakan don mi ba ku tuna ba kun ka wa'asu anna man qadar alaiha na ala nashatil ukhra wanda ya samu iko ga waccan ta farko yana da iko bisa ga tayarwa ga ta daban wa iara shine mayarwa fa inna hadha fi gayati zuhuri wannan yana cikin gaya ta zuhuri wato bayyana la yahtaju bai ko bukata ila tartibil muqaddimat zuwa ga jeranta wasu abubuwa da ke faruwa kamin a kai ga ganga abin jama'a muna tare da kuwa wa cikin wannan aya ko waɗannan ayi guda biyu wala qad alimtum nashatul ula fala la tazakkaruna to cikin wannan aya dalilin akwai dalili ala sihatul qiyas bisa ga ingancin qiyasi bisa ga nasin qur'ani li'annahu subhanahu domin shi Allah madaukakin sarki Allah mahum al-istidlal bin nashatil ula Allah ya sanar da su su yi hujja da halitta ta farko alal ukhra bisa ga wagga da za a yi bayan mutu da wagga saboda haka ashe kenan qiyasi yana da nassin qur'ani Allah ya gane damuwa na'am أفرأيتم ما shin ko kun ga abin nan da kuke nomawa abin nan da kuke non nomawa ziru na habahu kuna zuba ƙwaya ta yi ƙasa ba da shekila da ba an fara ƙasa an caga ta a jiwa kwaya ya an ka jewa sai ta fito Allah ya ce shin a ta tazar'unahu shin ku kun ka shuka ku kun ka hidda shiya bayan kun zuba ƙwaya ƙasa shin ku kun ka hissai tun bitu na hukun ka hidda shi wato wasu lorukun sa da shi ilal kama har ya kai lokacin da za a tsara a girbi amna hannu zaru na ko muna masu kirantar da shiya mun bitu na masu kirantar da shi dole mutum ya ce Allah ka suwa iya kakka da gona ka ce ka sa kayan ka kasa ka ce ka zo ma Allah ido in ya babu da za ka yi ko akwai to ci gaba لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم tafakkarun iko sai Allah wallahi babu wani mai iko in ba shi ba duk wanda kazo zo ka gyara gona ga damana ba ma garani ba Kaɗi ɗibi daji fanfare guda ka zo ka zuba dukiya ƙasa to Allah ya ce launa sha'u damunsu laji Allah damunsu ya shi huɗa man ya koma yanga hashiman karmami ya bi sambuta su la fi sai ya kai lokacin da zai kwaya ya bushe, fazaltum sai ku nace ku tsayu asaluhu zallaltum bi kasalin la bi zufa takfiban ai a kantun ku tsaya na haran tsawon rana tafakkahuna kuna kuna masu mamaki kuna ta mamaki bi hasi ihdata aini ta'jabu da kuna mamaki min zalika au tanda mu da kuna da na sani ala ta'abiku akan wahala ku fihi ciki wata quluna hakuna farfada kuna cewa inna la na'am ku tsora wadin ina lalle mu la gura muna wallahi mun yi biyan kakkarai gyara gona mu sa shimka ƙasa mu nome mu kashe kuɗi wallahi mun biya kakkarai war kasan tara mulkuna le halaki rizkina, wallahi ashe ke mu za a halakar da mu domin halaka arzikinmu yau babu abinci to kaka za a yi a rayu inna lamguramuna muna gara matan ko ku an lizinta mu da biyan kakkarai ma an faƙana abin da mun ka ciyar fihi ciki wa abubakar bin mu ta ta'ajjuban bal nahnu mahrumuna mu dai an hana mu mamnu'una an hana mu rizqal arzikin mu ba a da ƙurbihi bayan kusa ta taimin na gare mu sai ta yi kana ganin alama haka da kaddara abin da ka samu sai Allah sa duka bushe sai dai a saro a ba dabba dada fa lalle fa da ku kari wal maharumu liddal marzuq ashe in Allah ya so ya muku hakan ga in yayi haka waka ya tabo ku yanzu ga mutane nan sun yanki fadama yara ɗaya aka yi na har kawo shi wasu ma gidan kwano sun kace sun kai mutane a kai ma'aikata an ka zube. in ma ɗaya kalo da ga mota ana kai shi yan an kasa sai ta taba an kace duri da an kasa injin ba ta ɗaukar ruwa a azai akwai mai wani abu shi ɗan adam kan mai bai da wuya kayan ganin Allah na shinkaya nawa na to don haka ya ana son ya ba da abin abin shi in ko kai ta kadarci Allah ya rike abin ni za kai sai ya koma ɗaya kana cizon hannu Allah ra'aytum أفرأيتم الماء الذي تشربون نعم أأنتم أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون أفرأيتم ما الذي تشربون الشنوي باكو دوبا واكو غني ruwan nan da kuke shafa azaban furatan ruwa masu daɗi irin na ƙorama furatu shin a anton an zaltumuhu min almuzni ku kun ka jidda ruwan nan daga girgije as-sahabu girgije abai da hwari izma'uhu a'zamu domin in girgije gitta farin girgije masu tara ruwa masana ruwan sama in hadar ya kirin to ba tara ruwa sai ya wartsake abin nan girgijen da abin nan zailar ruwa ta to wara sannan sai su tara don waɗansu a da daɗi farin girgije shi a da ruwa ba daɗi girgije mai baki bai da ruwa ba daɗi a farin girgije asahabu da abu abiyar izma'uhu a azam wani sahabin aswad amna hannun mun munzulu ko komu ne waɗanda ke jin da ruwan kwaɗi shin Allah ka ji suwa ko ku bi ƙudurar tana da ikon mu to ruwan nan da muka ji suwa masu daɗi har da irin waɗancan ruwan inda mun so لو uda جعلناه falauna ta shi launa sha Allah ya ce wallahi da mun so ji Allah da mun sanya ruwan nan da masu garɗi, murran masu tsaci ya har kulfam kwasta su ga baki ne wallahi sai ya bi magani yanzu in Allah muku hakan ga akwai daɗi za'aqan wanda zai riƙe harshe ya riƙe haga makoshi la yasagh bai haduwa shin inda Allah ya so muku hakan ga kuna jin daɗi shin wai ku ƴan adam horora ta shukuruna don mi ba ku yin godiya bil imtisali da kama hazihin Na'amil jalila wannan ni'ima na da zuriyatan tilas wa inna ma khuzifa lam bi taqaddumiha qariban ma ashtihari law biha wa li anna al mashrubu tabu'un lil ma'qul domin abin da ake sha yana bin abin da ake ci ha ah? in baka yarda ba da wanda ke jin yunwa da wanda ya koshi a je kusa gare su ka gani wa ka cewa bari in taba wanda bai koshi ba in ya sha sai na ku zube su li yadulla ala anna faqadahu aham don ya gwadi bisa ga wancan makulu shine aham wal itimamu bihi atamu himmantuwa da shi ya hitika na'am أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم أنتم شجرتها أم نحن المنشئون تو يا أنا لساهن أبند أن نئما to daga cikin ni'ima akwai wuta domin ɗan adam in ya rayu babu wuta bai rayuwa da daɗi domin abin da ake sawa baka sai an dafa in ko ka ci shi ɗanye ka yi kama da dabbar daji awar ayatun ku ba mu labari annara na turu na wutan nan da kuke hasawa ta kada hu da kuke hasawa bi zandi da kyastu wa zandati min shajari al'ahadar da kyastu daga iccen nan ɗanye shin a antum an sha'atum ha? shin ku kun ka farar da wannan itanya allati min hazinad wadda daga gare take su shike kalmar ku eh kamar wahiya wala fara da zurma shin ku kun ka farar da suwa domin wuta ana samun ta ga wahiya ana samun wuta ga zurma amna hanul munshi'una ko ku mun ka farar da ita itace qala fil jawahid wa zinad ya kunu min hajarin shi ke su yana zamowa daga dutse wa halilatin da bakin ƙarfi wa min shajarin yana zuwa ga icci lafiya ma fi biladil arabi balle garuruwan larabawa su da icce suke kyastu likauni arifin fi aznadihim min shajari domin kasancewa al'adar larabawa tafsinsu daga ice na don haka ƙala ta'ala a antum an sha'atum shajarata ha intaha yanzu ka gani an sababar da samun wannan abin da ake yan sauta da shi an ɗebe ala an ajiye muku yanzu in kana sauta ƙin tsari da kai ba sai ka bi ido ba a da don babu a shayar daga gida hankali bai tashi idan ana son wuta yanzu minti uku ya yawa sai a kai gari ta sai a yi burkake amma ɗan shekara talatin wani bai san burkake ba hmm. wuce nan to wanda abin ni ba amma wanda a kawai kan ɗan shekara 20 ma san burkake ha ƙwarai ku sau hmm. na rogo ba Mm. a ɓukka eh, a ɓurum-ɓuruma mm. san ɓukka ba? to ka san ɓurum-ɓuruma? to mu mm. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم لربك العظيم آه Allah maɗaukin sarki ya ce na hannu ha. mu mun sanya wannan wuta ta kestu ay narun zinadi wuta kestu taskiratan don tunawa linari jahannan ga wata jahannama in an ka buga kestu amfani biyu a gare shi ka dai amfani da abin da an ka buga ka dafa abin da hake dafa sannan ka tuna da akwai wutar lahira au ko kuma ga wani tafsiri ala qudratina tunawa akan ikon mu ala alba'si akan tashin alƙiyama, kama fi surati yasin wa mata an ko mun sanya wannan wato amfani manfa'atan amfani lil muqwina ga matafa al musafiri na matafa annazil ma huwa sauka fil qiwa ga daji bilmaddi maddi wal qasri wa hiya al qabu shine haqu allazi la rabata fi wanda babu tsiri cikin wala ma ababu ruwa yuqalu aqwal qaum mutane sun waci saru fi sun zamo ciki amma sun tayi su wa sawan bil zikri li farqi ihtiyajihim ilaiha domin tsananin bukatu zuwa gare an kibance shi da ambato fihi aw allazina khallabu dunu ko kuma ana ce maƙiwa ga waɗanda cikin su ya zan da komi mina da'ani wato kalmomi na daban-daban akwai luga ta himriyawa su kiwa suna nihin wanda an mai jin yunwa a kiwa a ƙawal makano hana bagire ya yohinta min saki ni ga mazaunansa faya ummul musafir wal muqim kenan ya ga mata hida wanda zaune. hatimu da'i shi ko abin da yake ya kamanta ƙiwa abin da yake ake ce maƙiwa wato ya zan babu komi ga ciki ana jin yunwa sannan su su kuma abin nan a ɗayi'awa su ko sun ce abin da ake ce maƙiwa wuri da babu kowa to amma ayyanta kula za su haɗu ko shi hatimu ya ce وإني لا تار الكوادا ويلحشا وأبضتني أن la'imu. Ya ce, wala إني ina زادن alƙiwa yunwa ɗawayar hasha in ba ciki na ina na ɗaya ciki ma ba zata don tsoro mai an yi kada a ce mai la'imu ƙasƙasaccen mutum wallahi in don in ta in yi abin da zai sa a ce mai ƙasƙasacce a bani abinci in ci to na hasa yin zauna da yunwa yanzu ba ganin wannan aikin da mutunci ne don loma tuwo ana kora sai shi na cewa da ni don ɗaya loma tuwo ya ga ce? A ai ɗago da shi kai ɗana ɗiya ba ta cin nono ta ko ta ji yunwa amma wani wani loma tuwo shi dai ya samu to wallahi mutuncin ma yana ya zuri shi kaji mutumin banza to shi kuma wancan ɗai abin nan luga ɗai awa ya ce ya daru mai yati bil aliya wa sanadi a kawon waɗa ala alaiha salihul amadi jahili na faɗi haka a kawat tawihinta salihul amadi lokaci wanda shuɗe waɗa ala ya yi alaiha da gaisa ya buga ne ya buga ne ya zama babu kowa to da ya kewa kenan wato ƙur'ani yana amfani da lugar da ta zo gabanin saukatai Allah ya gane damuwa na'am an karanta fasabbihi kai tasbihi mara bika da sunan ubangijinka alazi mai girma nazihu amma la yaliqu bihi bi zikri izmi alazim da ambata suna ne mai girma shukuran li don godiya ga nemomin ubangiji aw uskuruhu bismihi alazim ko ko ka ambace suna ne mai girma ta'ajiban mimman yara hadhihi na'am. don ta'ajibi ga wanda ya ga wannan ni'ima sun ma yakfur sannan ya kafirci wal ba'u lil isti'anati aw al mulabasati wal azim sifatu lil ism ba ne ga ism aw rabb ko ko sifa ne ga rabb fala uqsim fala uqsim bi mawaqi'in wa innahu wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim fala uqsimu ba sai na rantsuwa ba ko kuma uqsimu ya zalla mazidata ina rantsuwa bin mawaqi da ma'afka annuji mutamam li jami'il mawaqi lil jumhur wa ifraduhu li hamd wa kisa'i ala iradati al jinsi ay bi masaqi da hamuha da talugurubi hawadu watta ghusl magharib lima fi ha min zawali ha. don haɗuwarta akwai wato gushewa abin nan kufanta wadda lalata alamu musirin da kuma gwadi bisa ga abin da zai ya yi tasiri la ya zalu bai gushewa au bi manazila hakun goma saukanta wa majariha da wurin gudunta wa qila an nujumu nujumul qur'an ana nuhin najamomin qur'ani wa muwaqi'a da wura aukota auqatul zuli lokacin saukar qur'ani wakila la nafiyatu lima yaquluhu al-kuffar wannan la tana koriya ga abinda kafirai ke faɗa mimma ya khalo ga abinda saba muqsima alai abinda an kai rantsuwa kansa wa innahu shi qasamu bi rantsuwa da qur'ani la qasamu rantsuwa ta wallahi azimun mai girma law ta'lamun ra kun sani lima fil muqsim bihi ga abinda ake rantsuwa da shi min dalalati na gwadi ala kamalil qurrati bisa ga cikakken ikon Allah war rahmatir rahama ولو تعلمون إتراز بين الموصوف والصفة في إتراز بين القسم والمقسم عليه وتكينان لو تعلمون كما وتا جملة تودع أها جتا تكان صفة دا بن صفة تاوى كوكما تكان رنقوا دا بن أنك رنقوا كنسا وهو إنه إنه لقرآن كريم نعم في كتاب Inna يمسه إلا المطهرون innahu shi wallahi abin karatu na mai karimci inda Allah kasirun nab'i mai yawan amfani na ibadi ga bayan Allah listimali don qur'ani ya harhadu alal ulumi akai ilmin mukka fi islahil ma'ashi a cikin gyara wannan na rayuwa wal ma'adi da makoma wa sura wannan sura sadarat bi amril ma'ad wato ta zo farkonta da al'amarin makoma summa bi amril ma'ashi sannan da al'amarin nan na rayuwa wasu fiha adilla kuma ta cika dalilai a ciki ala wajen haru fihi albabu sun saka huskar da hankula take demuwa wala yabqa ma'ahu irtiyab ku kanto bai rage ta da wadanga dalilai in kaga mutuwa ku kanto bayan wadanga dalilai to shikenan wannan bawan Allah an yi hasara ta are rafa ta fi kitabin a cikin littafi makatubun wanda an ka rubuta makanun wanda a cikin kwasfa masunu wanda an ka tsare huwa lawhul shine lawhul mahfuz awul mushabu ko ko mushabu din nan wato ana nihin takardun littafi allati kana bi aidil muslimi wanda aga hannun musulmi allati fiya ma ma yumlihin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ciki akwai abin da annabi ba da shimta alaka ala katabati bisa ga marubutansa to shi wanga littayen la ya musu ba mai shawarsa shi wanda lauhu awul qur'ani ko ko alqur'ani illa almudahharuna in ya zama lauhu ana nuhin mala'iku in ya zama alqur'ani wanga da annabi ba da shimta ana nuhin qur'ani wanga da gaban goma karza kwana sai ma hu tsarki min alqudurati daga kazamce kazamce shine almala'ikatu mala'iku aw min al'adasi ko ko tsarki daga hadusa fa yakunu nawi bi ma'anan nahyi kenan wannan korewa la ya masuhu la ya masuhu ba ma shafatai to sai ya za hani na adda ma'anat wato nabi mm. wa huwa ma rawahu malikun wa abu dawuda shine abin da imamu na malik ya rubuta abu dawuda tanzilun Tanzilun shi qur'ani ji dadde na min rabbil alamin daga ubangijin talikai masdarun li ita bihi al mubalaga sifatu ukhra lil qur'an aw bi hadha al hadith afa bi hadha al hadith antum mudhinun aw bi hadha al hadith da wannan magana ta qur'ani antum kun mudhinun kuke saukakawa mutasahiluna kuna saukakawa tahawuna akan walakanci min ad-dahani daga lallashi in yi maka yi min wa innal mutadahinu lalle mai lallashi ya lilu janibahu yana tausayawa sashensa bari in yi ma ka yi mini wata jaluna wata jaluna rizqakum annakum tukazzibun wata jaluna kuna sai rizqakum arzikinku min al-madari wato na daga ruwa wanda Allah ya ji suwa kuna samu abinci ai shukurahu godiyarsa antum ku tukazzibun kuna karyatawa bi manahi da baiwa ubangiji watun su al-madar kuna jingina ruwa ilal anwa'i zuwa ga nau'uka na tarmamu ce iwa guhuru zamnamu simaku a'a falaula falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin to in ya zama kuna karyata da ni'ima wadda Allah ya muku baiwa da ta ruwa kuna jingina ga nau'i na tarmamu kuna cewa suna sun kai wannan abin to walau lami ya hana ai hallami ya hana tarjuuna ko shine tarjuuna nafsu kuma ya da rai ila albadan zuwa ga jiki idza balagatul hulquma idan rai ta ka karan karamai ta ka ga makoshi waqatan nazi lokacin da ake hizgarta huwa majarat da'am shine inda abinci ke gudana shi ake ke hulqum wa antum hina idan tanzuruna alhali ga ku kuna kallon wanga marar lahiya nazar al-muqtaj al-ajizi irin dubin mai bukata kasashe wal hidabu liman haulul muqtada wannan magana ana yi ga wanda a gehen wanda Allah zai karbi rayuwarsa kuna kallo ga dan uwanku ga rai zai hita amma kun kasa wanda za ku yi wal wawul al-hal to amma a wannan lokaci wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin To lokaci na ya kai لوكتي shi ya كاي ناشي كشي يا قاري ونحن wallahi mu والله مو bil ilmi da sani, minkum daga gare ku walakin la tusul sai da ba wani zalika wannan mu muna nan kusa min albasirati ai la ta'lamu da kunha ba ku san haƙiƙanin ma ya jari abin da ke gudana alaihi gare shi ba shi ya sa abin da yake ciki ku ku sani ba in ya gaba فلولا وإن كنتم غير مدينين magana kun ce mutuwa أنا za a yi ba a sakamako. to walaula mi ya hana in kun in kun zama gairar madini da ba a yi muku sakamako in kun mutu mujazi na ba a saka muku Ya mamluki da ko ku ba mallaka ko aka yi ba ku adda kanku makahuri da ku ba rinjaye ku ba min danahu azallahu wasta ba'adahu ya lisanta shi una haku mai ita ran nan mana ila maqarri ha zuwa ga wani zamanta o amilu zarfi wal muhassasu alaihi bilaw bilaw al'ula wa Saniya takariru litauki din wato maimaitawa na ga karfafawa wahiyar bi ma. fi haiziha tana cikin maɗin da take cikin haizinta dalilu jawabu shar'i wanda shi a dalilu jawabi na shar'i wal ma'ana in kuntum ghairu mamlukina ghairu majuz ko majuzina yawmal qiyamati in kun zama ba abin mallaka ba a saka muku ya alƙiyama ta tsaya kama dalla alaihi jahudukum kamar yadda mutum koyi gwadi na abu alullahi ayyukan Allah wata kazibukun da ƙaretawa ku bi ayatin awini fa hallata ji'unaha don ni ba ku dawo da ran nan ba ta koma ga ita ba su yawa in kuntum sadiqi na fi nawil jaza'i in kun zan masu gaskiya a cikin koyewar sakamako liyantahi bin tifa'i almauti sakamako na ya koru tunda kun kore mutuwa sun masa darara bi zikri azwaji allati sadara biha sura sannan ya gargada da ambaton nau'uka waɗanda yake dagwari wadda sura ta zo da ita ziyaratan fi targibi don kare kwadaitarwa wa tarhibi tsawatarwa wani jawo ba kuma don ya ba da amsa ga ɗarfa hagehenta a radda lil'ajazi ala sadari kama an ɗauko ƙasa an yi sama an da sadar akan abin nan ajal faƙala فأما إن كان من المقربين فروح ورائح a'a fa amma in kana amma in shi mataccen nan ya zama min al-muqarrabi na waɗanda an kusanta ga ubangiji farauhun ai fa lahu rahatun shi da hutawa warai hanu shi da arziki rizqun hasanun azimi arziki mai kyau a ɗaya mai daɗi salamu ilahun warai raihanuhu wa rahmatuhu wa samawan darar raihanuhu arziki ne ba kamshi ba haka mawaƙi yace wajannatun na'im da aljannan ni'ima ay maqamu matsayar karimin mai girma qaddama al-aham fal aham wa hal jawabu li amma aw li in aw lahuma aqwalun na'am wa amma in kana min فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان أما إن يازم من أصحاب اليمين لك سكي متانا داما وسلام أمن لك يتبت مكة أي لأجلك دونك يا محمد أو سلام لك يا صاحب اليمين ko aminci gare ka ya kai abuci dama min ashabil daga mutanen dama sune mutanen aljanna ay min ikhwanika daga yan uwanka yuslimuna alayka suna sallama gare ka mamin ibtida'iyya wa qila muslimun la'annaka minhum wato kai kana kana cikin su walaysa fi amrihim illa salam ba abinda Na in banda sallama wan najatu tsira min al'azabi qala ibn adiyya al-kafu fi laka lin nabi sallallahu alaihi wasallama ala al-azhari wa liman yukhadu min ashabi al a aw dushina da na'am وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وأما إن كان من من المكذبين أما إن يظن لك تكون سكيتا الضالين بتتو أي من أصحاب الشمال ما أبو تاهبو abbara anhum bil wasfi dilalatan ala anna zalika al wasfu awrasahum shiqa wannan sifa ita gada da musu rashin arziki jazara anhum don tsawatawa gare su wa nuzulun kwattari lahu gare shi min hamimin na ruwan zahi wa tazliyatu shiga da shiga wutar jahima min zalika ma yajhaduhu ma yajduhu fil qabri wato kenan yana daga cikin abin da ke samu daga cikin kabari tasliyatu jahi wato kenan za a yi waya inta min min nare na daga hayakin na nauta wanda suke shiga kafa gashi wa fi zikirin nuzuli ta hukuma na'am inna hadha lahu haqqul yaqin inna hadha allazi zukira lalle wannan abin da anka ambata fi sura a cikin sura au fi sha'anil azwaji ko ko sha'anin dagwari nau'i biyu lahu haqqun wallahi labari na habarul labari na na yaqinu tabbas la yaqinu faqu ba wani yaqini samansa sa aw min idabati sifati ila mausufi mawsufi saboda haka fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda an mai girma taqaddama mislahu irin sa ya gabata sura ta kai wa alaikumus salam bayanin da an kai na sha'awar alƙur'ani sai da na'am mu ba su da ilimin gane da kake ba Allah ya tsara mana bayani na'am kaman wato masu malaman abin nan tafsiri sun yi magana biyu inda ana nuhin la ya masuhu illa al yan ana nuhin lawan ana nuhin sai su mala'iku dai amma yan ana nuhin wannan ƙur'ani da yi daga nai Muhammadu ya ba da shimta an ka rubuta ga hannun marubutan ƙur'ani to ana nuhin mutane ba mai taɓa shi sai wanda ada tsarki sai alwallah salamu alaikum salamu alaikum babu alwallah don alwallah ɗaukar ƙur'ani ya an kai tana sallah in ka yi alwala don ɗauka ƙur'ani ka ɗauki ƙur'ani in azur ta sai ka sallah ita amma in ka yi alwala don karatun ƙur'ani ba ta sallah eh alwala don ɗauka ƙur'ani ka alwala don ka ɗauki ƙur'ani to tana cikin alwala bakwai masu isan ma bakwai alwala bakwai ba su yi sama bakwai su kuma to da ta ɗaukar ƙur'ani tana ciki in kai alwala don sallar farilla ko kai alwala don ka sallaci nafila ko kai alwala don jana'iza ko kai alwala don ɗaukar ƙur'ani duk waɗanda suna duk ibada ka sani duniya in kai alwala an kai sallar jana'izar ita kana iya sallar uh, farilla da ita azhar la'asar magriba isha'i in makana kana iya dawafi da ita ƙur'ani eh, kana iya ɗauka da ita kana iya nafila da ita duk ibada da ka sani ana yi da ita amma in kai ya alwala don ɗaya ka zan kana da alwala ba ta sallah in alwala don shiga inda wani salihin mutum ba ta sallah in kai don kai karatun ƙur'ani ba ta sallah don zuwa kasuwa ba ta sallah in kai don karatun ilimi ba ta sallah eh kafin ilmi yanzu karatun gana ya alwallah amma ba ta sallah tana yi haka nan na duba ta yi ganin salim da ayin ga ba ta yi aha eh. ba ta yi

daga bakin ashe abdurrahman isa je ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a ana shi da majama'an musulmi wa'azi na ƙasa insha Allah rana asabar a garin abuja da kuma lancin sannan insha Allah rana alhamis gobe na faɗa da lancin kuma da wanda zai yi addu'a alhaji abihu dan agaji yana gaida jama'an musulmi zuwa ɗaurin auren ɗane a garin mungadi a asabar misalin ƙarfe goma sha ɗaya na safe da rabi a sannan insha Allah ranar alami gobe akwai wa'azi na daga laukar gamma wanda za a yi wannan wa'azi insha Allah gidan walai Mustapha Yalo na Alai Musa Fari nan masallacin da alayin Mustapha gina na alajaru dan kasa gaba dai Allah ya musu rahama yanzu insha Allah